أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يعتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ma Allah mai girma da daukaka wanda cikin iyawarsa da kaddarawarsa ya guda muna wannan marici na sha biyar ga watan ramadana hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyu kuma ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan april miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya gamu a wannan babban makaranta ta center for islamic study wadda aka fi sani da adda'awa bil hikma da ke wannan babban birni na new buza kanji borgo local government niger state nigeria domin ci gaba da gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata ramadana fatar muna roƙonka ya Allah abinda za mu faɗa ya zama daidai idan kuma kuskure ya faru ya Allah wannan kasawa ce ta daga wajenmu muna roƙonka ya Allah ka guda muna wannan kuskuren ka ba mu ikon gyara wannan kuskuren kuma ka yahi muna wannan kuskuren wanda muka yi daidai kuma muna roƙonka ya Allah ka ba mu lada kamar yadda muka sani muna cikin sutul isra sura ta goma sha bakwai jiya mun karanci ayoyi har mun kai aya ta tamanin da biyar tamanin da shida tamanin da shida da tamanin da bakwai an karanci su amma dai lokaci bai ba mu dama muka yi bayani akan wa'ina ayoyin ba kasancewar hadari ya matsa muna muna karanta wa'ina matsa muna dangiya wannan ta sa di dole haka muka yi haƙuri muka haɗa inamu inamu muka ba shi wuri su yau da yarda Allah za mu sake komawa daidai kan aya ta tamanin da shida kami wannan gurin akwai tambayoyi kamar haka wani na cewa asalamu alaikum malam da fatar an sha ruwa lafiya Allah shi kara albarka amin tambaya ta anan shine ya halatta aje da kananan yara a masallaci ko da yake kananan yaran kila ba ko yayi suwa ya halatta aje da su masallaci ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi sallama a zamani sana zuwa da kananan yara a masallaci har mata suna zuwa da masa yara kananan goyi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kabbarta sallah yana da niyyar ya ja doguwar sura amma kuma sai ya ji yaro na kuka bayansa sai ya takaita saboda tausasa wa uwar da yaron sallallahu alaihi wasallam haka diyarsa zainab ta zo da karamin yaro wanda yake kima umama a gidansa jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dan karamin yaro manzo Allah yana daukar sai ya ji da shi a masallaci dan karamin yaro har ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yi sujada sai yaron ya zo sai ya hau bisa bansa manzo Allah sallallahu alaihi sallama fiye dadi yana sajada don gudun kada ya taso ya bata ma yaron rai a masallaci gaban sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sai sai ya dauke shi yana karatu alqur'ani yana dauke da shi idan ya zo wajen sajada sai ya aje shi sallallahu alaihi sallama. to kaga ne ya nuna dai ana zuwa da karamin yaro a masallaci tambayar sa ta gaba malam ya halatta ayi a ya halatta ayi jam'i a masallaci so biyu jam'i a masallaci so biyu malamai na sabani akan ingancin sa ko halaccin sa ko rashin halaccin sa wasu so hangi cewa yana iya jawo rabuwan kanun musulmai kila don saboda baka son liman sai kake zuwa sai ya kare sallah sai ka zo ku kaga na ku jam'i daga baya to wannan zai sa kila ya zama an samu rabuwar kanu to shi na suka ce to haramun ne inda akwai limami ratibi wasu su zo su jam'i bayan an yi wannan sallah ta ratibi bayan lima ya yi sallah amma wasu suna ganin cewa a'a idan an kauce ma illa to ya halatta wace ce illa idan dai ba daura raba kanun musulmai ne ba kuna sallah a masallaci wani uzuri ya gitta maka ko da ke zuwa sallar da aka gama an riga ake yi an riga an gama kuma kuna ku biyu to da kai sallah kai kadai to gwamma ku yi jam'i don gudun kada ku rasa wannan jam'i tunna waccan manufa dai ba ba akan ta ne ba kun ka yi jam'in nan guda biyu to kuma wannan ya fi zama daidai insha Allah ya halatta a jam'i bayan limamin ratibi ya gama matukar dai babu wancan manufar ta raba kanun musulmai idan manufar raba kanun musulmai ne wannan kuma kaga baya halatta wannan sabani fahimta muhammad nasiru albani ne da ke da fahimta baya halatta a jam'i masallaci mai ratibi amma da gaskiya malamai da dama sun goyi bayan ya halatta in dai illa ta kau wallahu ta'ala a'allam wannan shi kuma yana cewa ni ne na zo masallaci na fara nafila kamin liman ya zo a masallaci so ina cikin wannan nafilar har badiya ta kama ni to sai ga liman ya zo sai aka zo aka tada sallah baya an tada sallah ni kuma na kai raka'a ta ƙarshe saboda gani an tada sallah to sai zama ban yi badiya ba ita kuma badiyar shine na manta ban karanta sura ba shin ya za a yanzu ban yi badiyar ba kuma na bi liman haka da sallamewa ba tsaya ni badiya ba ko kuma kabliya saboda na ban yi sura ba kabliya don wannan kagar ah, ah, ragi na yayi ko bai yi sajada ba kenan bai yi kabliya ba har ya zama kuma ga liman ya tada sallah saboda ka kawai sai ya bar batun kabliyar ya bi liman kawai mutumin da bai azama nafila sura ba baya kabliya ko badiya nafila ana iya aza mata sura ana iya kuma a yi ta babu sura ko da fatiya kai kana iya yin nafila sau daga don ba ka yi sura ba a sallan nafila ba sai ka yi kabliya ba sau daga yanzu da kabili man ba tare da ka yi sallar ba tare da ka yi kabliya ba sallar ka tana nan lafiya ba abun da ya shafe ta insha Allah domin ba dole ne ba a yi mata ma sajada da mutu ya bar nafila a ya bar sura a cikinta ni ne ina cikin sallah sai ni je jini na zuba min a hanci to kuma ina cikin sallah ya zai yi za ka dafe wannan jinin ka dafe hancinka sai ka fita ka ji ka wanke wannan jinin sai ka dawo ka ɗora a inda ka aji a sallarka wato idan raka a ne sai ka ci gaba da da raka'a ta uku idan kuma kana tare da liman ne ka dawo ka iski liman sai ka bi shi idan ya ƙari rakoyin da ka samu ka samu wa'inda baka samu ba sai ka biya su in dai baka je kai magana ba mai yadda hadisi manzo Allah ya nuna baka yi magana ba sannan baka je ka yi aiki mai yawa ba ko tsau abun ya yi tsawo sosai ba kai tsaye da fita ka je ka samu ruwa ka wanke sai ka dawo ka ci gaba da biyan liman wannan haka hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna wannan shi kuma yana tambaya yana cewa ni ne mazbuki wato wanda liman ya riga na zo kawai sai ni shiga cikin sahu ina cikin sallah sai kuma ga uzuri ya kama liman sai aka jawo ni aka sa ni liman kuma ni gani mazbuki to kaga kuma ban san inda liman ya tsaya ba kuma yake in wuce gaba kaga to yanzu ya zai yi lokacin da liman ya jawo ka baka san inda liman yake ba tambaye shi ina ake sai ya faɗa maka idan ya faɗa ma kuma sai ka yi aiki da wannan sallaka ba ta ɓaci ba in gane wannan in shi liman ya wuce ba ka tambaye shi ba tambayi mamu ina ake sai ya faɗa muku su faɗa ma ga inda ake shi kenan kuma ba abin da ya shafi sallarka Allah ka samu gani assalamu alaikum wa rahmatullah please what is the meaning of taguwa <laughs> kasa wanda ba ba su kwace bakila bai sa abinda a taguwa ba taguwa is main kennel rakumi i think you know what is rakumi eh, ba rakumi ba rakuma ko taguwa to rakuma kenan kemil kenan saboda ka wannan shine ma'anar rakuma ai eh, taguwa kila ya saurari karatunmu da muke na marice inda muke bayani game da taguwar annabi salih so taguwa mai firin is what is rakuma ya shi ne taguwa malam menene hukuncin wanda yana cikin azumi to kuma sai ya kwanta ya yi mahulki da yake kuma yana mahulki ne yana cin abinci ya kwashi girki da yawa kuma ko kuma ko da ya farka sai ya ji ya koshi wai shi Allah ciyar da shi ya sha da shi koko ne eh Allah ciyar da shi ya sha da shi ai ba a ce koshi cikin azumi yanzu da ka ci ka koshi ka ji ka koshi cikin maholki da wannan ne azumin kanana ba a wanda ya shafe shi sai dai inda ka farka kace to gaskiya sunna dina mahulki na ci na koci to sai ko na ci to wannan kan babu azumin ka idan ka ci ha wannan kuma na tambaya wai shin kalimar shahada tana da wasu sharuɗa to wannan dogon karatu ne kalimar shahada tana da sharuɗa manya manyan sharuɗan ka san ma'ana kai aiki da su kuma ka aiki da ita abinda amanarta kuma shine ba wanda ake bautawa da Allah ba wanda ake bautawa da gaskiya sai Allah shi kuma Allah da shi kada yake bautawa ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi manzon Allah kuma ya bayani yadda ake wannan ibadar Shi ne sharaɗin kalimar shahada ka san da baka bautan kowa sai Allah sannan wannan ibada kuma ba za ka yi ta ba sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya koyar ne ma'anar la ilaha illallah ba bautan kowa sai Allah Muhammadur Rasulullah Muhammadu manzon Allah ne dole a yi aiki da abun da ya zo da shi to kaga wannan shine ma'ana kalimar shahada akwai sharuɗar ta dama da malamai suka ta wa sun kai kusan guda goma sha wani abu so amma dai wannan duka dai yana zagayowa ya dawo bisa ga wannan dai cewa karka bauta ma kowa sai Allah sannan kuma ka san bautar zaka yi ta ne bisa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar lambobin da ake iya turo sakonni su ne ko kuma a kira ko ta whatsapp su ne 0802 7828960 wannan ana iya whatsapp da ita kuma ana iya kira ana iya rubuto text message sai ta biyu wadda muke ta faɗa kullum dai 08057864944 ita kuma ana iya kira ne kawai ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوهينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا wannan aya jiya na gaya muku mun karance ta to amma kuma za mu tashi a kanta Allah yana cewa wala in shi'ina da mun ga dama in ji Allah la nazhabanna billazi awhayna ilaika, da mun tafi da abin da muka yi maka wahayi Ina qur'ani da muka sauko maka da mun tafi da shi in mun ga dama Allah shi ya zo da shi kuma yana iya yin komai Allah na so ya karantar da kai ka gane cewa ba abun da fi karfin Allah ko da yake kana ganin gashi Allah riga sauko da abu to Allah ya ga dama kuma sai ya canza domin shi fa'alu lima yuridu ne Allah yana aikata abun da ya ga dama ne thumma la tajidu laka bihi alaina wakilan bayan mun tafi da shi baka samu wani wakilin da zai zuwa ya tsaya yake dole dole sai ya dawo ma da wannan abun da muka tamma da shi babu Allah ya kwace baka isa ka kwato ba da abin da Allah ya bayar to shi kenan nashi ne ba wanda ya isa ya hana wanda kuma ya kwace ba wanda ya isa kuma ya dawo ma da shi arziki ne Allah ya baka ba wanda ya isa ya kwace ana son ka ba a son ka dole a barka da arzikinka idan kuma Allah ya kwace ba wanda ya isa ya azurta ka arziki yana hannun Allah to wannan wahayin shi ma daga wajen Allah ne Allah ya baka shi in ya ga dama ya kwace in ya ga dama ya bar maka aikin sani wannan ana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma yana zama kaman darasi ne gare mu dan kar Allah ya baka ilimi ka kama tinkaho da takama Allah na iya ɗebe ma ilimin naka albarka ko ya kwace wannan ilimin saboda takaho da girman kai da kake yi ya Allah ka kare mu sai Allah ya ce illa rahmatan min rabbik na'am إن فضله كان Kabira. Illa rahmatan min من ربك sai dai rahama kawai daga wajen ubangijinka Allah ya ma rahama ya sauko ma da shi wannan rahama za ta ci gaba da biyarka har ran tashin kiyama Allah ba tafiya da abun da ya baka zai barka da rahamar ka zo da rahama zai barka da rahama ya kawo ma rahama kuma rahama za ta bi ka har aljanna ya Allah ka kai mu inna fadlahu kana alayka kabira lalle falala manzo Allah akan ka manzo Allah babba falala ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi ma falala babba babba falalar da Allah ya yi maka ya zaɓe ka ya fifita ka akan dukkan halittarsa ba mala'ikan da ya kai darajar ka ba ɗan adam da ya kai darajar ka babu wani aljanin da ya kai darajar ka cikin halittu kwata-kwata karkaɗe bai ko ɗaya ba wanda ya kai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan falala ce wanda Allah ya maka haka Allah ya zabe ka ya baka annabta ya baka manzanci sallallahu alaihi sallama wannan falala ce daga wajen Allah wanda Allah ya yi maka haka Allah ya zaɓe ka ya baka alqur'ani wanda wannan alqur'ani da ya baka dukkan litafan da Allah ya saukar daga sama ba litafin da yake alqur'ani mai girma dukkan litafin da ake karantawa a duniya babu kama alqur'ani annabawa da dama sun wuce kamin ka zo an ba su wasu an ba su litafai wasu an ba su wasu mu'ajizoji dukkan mu'jizojin da aka ba su ba kama alkur'ani domin akwai wanda an ba waton sanda iri annabi Musa alaihi salatu wassalam yanzu idan ka tambayi yahudawa ina sanda annabi Musa babu ta akwai wanda aka ba warkar da marar lafiya da tayar da marar lafiya idan ka tambayi kiristoci Allah ya ba annabi Isa wannan babban mu'jiza yanzu ga wani marar lafiya bai da lafiya ina so a tayar da shi gani da wani bawa Allah ya rasu ina so a tayar da shi ya tashi suna iyawa ba sa iyawa to ashe wannan mu'jizar ta tsaya ga annabi Isa shi kadai ina fata an gane wannan saura annabawa an ba su mu'jizoji daban-daban annabi Salihu an ba shi taguwa annabi Nuhu an ba shi ruwan tufanu annabi Ibrahim an kada shi cikin wuta ya fito cikin wannan wutar ba tare da ya kone ba duka annabawa in ka bi su ɗaya bayan ɗaya kowa za ka ga irin ni'imar da Allah ya masa da mu'ujizar da Allah ya masa amma duka sai dai a karanta matsayin tarihi amma alkur'ani fa gashi mun taru a hali yanzu muna karantawa wayanda za su zo ba gare mu za su karanta zai nuna ma hanya da za ka bi ka shiga aljanna zai guda ma hanya da za ka shiga wuta zai guda ma yadda zaka rayu zai guda ma yadda zaka yi tsarin komi al'amarinka duk gashi nan a ciki littafi mai albarka wanda Allah ya saukar shi annabi yayi amfani da shi abubakar yayi amfani da shi umar yayi amfani da shi dukkan sabon manzo Allah sun yi amfani da shi tabi'ai sun yi amfani da shi tabi'u tabi'ina sun yi amfani da shi sun shiga aljanna masu biyo musu sun yi aiki da shi Allah ya kai su aljanna masu biyowa masu biyowa masu biyowa har gashi ya kawo gare mu mu ma za mu yi aiki da shi da yarda Allah kuma wannan zai sa mu shiga aljanna da yarda Allah ya'yanmu da za su biyo daga baya za su yi aiki da shi za su shiga aljanna da yarda Allah saboda su yi aiki da shi masu biyo su ma haka za a ci da tafiya har ran tashin kiyama la tanqabi Aja'ibu. ababin ban mamaki da ban shawa na alqur'ani baya karewa za a ci gaba da zama haka har ran tashin kiyama wannan ba karamar falala ce wadda aka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ba wa sauran wasu annabawa ba haka aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tauki alkausara wanda wannan tauki na alkausara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ya muna kofunan da ake amfani da su a wajen shan wannan kausara wato kofuna ne waɗanda sun fi taurari haske sun fi su yawa sannan kuma ruwansa ya fi wato madara zama farare zaki yahi na zuma wanda ya sha wannan ruwan na kausara baya sake jin kishi ruwa har abada Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani tauki wanda wannan taukin idan aka jiran tashin kiyama duk ahli sunna zai je ya sha in ya sha bai sake jin kishirwa sai ya shiga aljanna wanda a dan bid'a sai a hana masa shan wannan taukin saboda mi saboda shi ya canza har annabi ya kawo complain yace ya manzon Allah wayanta mutane naga alama suna sallah eh, kuma gashi sun zo su sha ka an hana musu kuma ba a shiga aljanna sai an sha wannan taukin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba amsa yace masa ai kai baka sani ba wayannan mutanen da ka gani mala'iku sun hana ma shi zuwa su sha wannan ruwan sun canza addini bayan ka riga ka bar duniya ka bar musu alkur'ani ka bar musu hadisi to sun kago su abubuwa sun tasawa ciki sun kago sun kago sun kago sun sa a ciki saboda ka sun canza addini wannan ta sa ba za su sha wannan ruwan ba sai manzo Allah ce to Allah raka taki gona a zuba zuwa fasuhukan fasuhukan Allah ka kare mu da bidiya da yan bidiya wannan kyauta ce aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farla ce babba wanda aka wa manzo Allah shi yasa ma Allah sauko da sura ta musamman don gaya masa wannan falala da aka wa manzo Allah sai Allah ce inna atainaka bismillahir rahmanir rahim na'am إنا أعطيناك الجوزر فصل لربك وانهر نعم إن شانئك هو الأبتر التي إنا أعطيناك الكوثر للي ba shakka. Mun من باك توكي الكوثر wanne ne tauke shine wannan da muka ambata kamar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya nuna mun baka wannan taukin wanda wannan taukin wanda ya sha bai sake jin kishirwa har abada fasalli li rabbika wanhar kayi salati don ubangijinka kuma ka soke taguwarka don Allah kenan kayi ibada don godiya ga Allah subhanahu wataala da yi ma wannan baiwa da ya baka wannan wannan taukin to kaga Allah mai girma da daukaka yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baiwa wannan baiwa ita ce mi ita ce wannan tauki ya Allah ka kara mana daraja kenan falala lalata manzo Allah da Allah ya bashi ba ta yiwuwa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ran tashin kiyama kuma za su zo za su fi dukkan wata al'umma ta wani annabi babu wanda zai kai al'umma manzo Allah yawa kaga ne mu nan kullun yawa muke kullun karuwa muke sunna yaduwa take ta yadu a Najeriya ta yadu a Niger ta yadu a Burkina Faso sunna tana nan tana kutsawa dukkan Afirka gaba daya ana fada tana dibawa ana fada tana kamfatowa ana fada ana fada har an har an gaji da fada ma an kyale ta wallahi haka idan ka shiga kasashen turawa in ka shiga kasashen turawa haka zaka samu sunna tana ta tafiya mabiya goyon ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sama da shekara goma wani dan jarida ya fito a America yake cewa musulunci yana cin America kamar da kasan gobara na cin kasa ko da aka bincika sai ka gane ashe ali sunna ne ke karuwa a ina ke karuwa a America saboda wato mafi yawa zaka ga wato Saudiya ke daukar nauyin yada sunnan musulunci a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Saudiya wannan tasa wato America sunna tana yaduwa mun ga alamar sunna ta yadu America ta yadu a kasashen turawa da dama domin gashi ba da jimawa ba Sheikh Abdullahi Balalo shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunna shugaban kungiyoyi ahli sunna na Afirka gaba daya da shi da Sheikh Kabiru Haruna Gombe tauraron zamani da Sheikh Abakar Giro a Sheikh Abakar Giro ambassador sunna manzo Allah Afirka gaba daya mun ga sun taka jirgin sun je kasashen turawa sun gabatar da da'awa dukkan kuma inda suka sauka ali sunna ke tarbon su wannan ya nuna sunna ta yadu ko ina ko bai nuna ba ya nuna sunna manzo Allah ta yadu a ko ina yan bid'a sun yi fada sun yi fada in sun da'ina sai nan ya kullu da su dahe eh, nan nan ya kullo sun rasa ma yadda za su yi tun suna faɗa da sunna har yanzu ma sun rasa ma abin da za su yi saboda me saboda walaysa lima tamniyadullahi hadimu walaysa li amrillahi an ja'a mudfi'u duk abin da Allah ke ginawa kake zaka roce kai karya duk abin da Allah ya tabbatar kake zaka hana baka isa ba wallahi to Allah ke gina sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuna kuna kawo shirme shirme ne su ko ahli sunna aya suke kawowa hadisi suke kawowa so idan ka ce za ka yi fada da manzo Allah za ka yi fada da abin da ahli sunna ke kawowa kana fada da ayoyin ne kana fada da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata shekara na rubuta wata wani littafi game da wata matsala wannan matsala matsala ce muhimmiya wadda take ta faruwa shekara shekara wato abin da ya shafi matsalar layya da sabanin gani wata abin da ya shafi a Saudiya ta yi sallah mu kuma mu yi sallah a daban da abin da ya kamanci haka sai ni rubuta wani littafi ni sa masa makala haula salatai al-eid wal ubuhiyya wannan littafin sai wasu can bid'a sai suka gane shi sai suka yi kokarin yadda za su yi su yi min raddi sai aka ja wani bawan Allah aka bashi ina jin kuma dan yankin bargun gani yana ya zauna a jiga yi karatu ana ce masa Abdullahi eh, muna ce masa Abdullahi ba Hausa sai kokarin aka bashi wannan littafin aka ce yayi nazari don ya mai suwa min da menene ya mai suwa mini da martani saboda ana ganin shi ma ai ya isa ya mai da martani to da aka bashi littafin sai ji ya diba ya diba yayi karari yayi nazari yayi nazari bayan kwanaki ko kuma watanni ban sani ba sai gashi gidana sai ya sallama sai ni hito yace to kaji kaji abin da kake sai da kulli ya guda mini yake an bani in maraddi to amma da ni ji abin da a cikin na diddi ba sai ni gane cewa in ni ce zan ma raddi ba kai zan wa raddi ba annabi muhammad zan wa raddi. <laughs> so wannan ya tasa ba zan ma raddi ba sai ni ce to Allah ganar da kai da kai da wanda ya saka duka yanzu ya gane cewa abinda muke faɗa mi Qur'ani ne hadisin manzo Allah in kace zaka yi mana raddi to ba mu zaka wa raddi ba wa zaka wa raddi manzo Allah zaka wa raddi idan kace zaka kore abinda muke karantarwa wa zaka korewa qur'ani zaka korewa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kike korewa don mu ba mu ce ma dole sai ka biyo kaji kungiyar izala ba ko ko wace kungiya ba mu ce dole sai ka bi ta ba amma mun ce ka bi qur'ani ka bi hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma abinda muke karantarwa din nan muna cewa qur'ani ne hadisi ne in ka ji mun ce ayi kaza ka tambaye mu ina aya in ba mu baka ba ka bari kakkai in ka tab in muna muka ce ka bar abu kaza ka tambaye mu don mi muka ce ka bari za mu baka aya ko hadisi idan ba mu baka ba ce ƙarya muke ci gaba da aikin ka duk abu da kaji mun ce bari annabi da yake a bari duk abu da kaji mun ce kai annabi da yake ai ko kuma aya ce daga wajen qur'ani mai girma da kai da kace za ka yi wada da mutu kana wada da Allah ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke wada da Allah ko manzo Allah ba ya da nasara ya Allah ka kare mu to lalle Allah ya daga daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma wannan falala tana da girma ba falala ce wadda muke iya lisawa a wannan gurin ba amma dai dukkan musulmi ya da cewa Allah ya fita manzo Allah akan dukkan kowa a duniyar nan ya Allah ka kara mana imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake a gaba قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نعم الله ما يجرمنا دوكا هنا فدا او wannan aya قل غيا musu la in ijtama'at wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al qur'ani da a ce mutane da aljanu za su haɗu dukkansu akan cewa su zo da misali irin ƙur'ani wallahi Allah ce la ya'tuna bi mislihi ba su iyawa ashe daga cikin falalar da aka baka kamar yadda muka ambata akwai alqur'ani wanda da mutane da aljanu masu balaga da masu fasaha duk a tattara su guri daya a ce su zo da misali alqur'ani Allah ce la ya'tuna bi mislihi ba sa iya zuwa daidai da alqur'ani walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashe zai taimaka ma sashe wannan babban shehu ya taimaka ma wannan wannan ma ya taimaka ma wannan wannan dakta ya taimaka ma wannan dakta wannan farfesa ya taimaka ma wannan farfesa wannan aljani ya taimaka ma wannan dan adam wannan dan adam ya taimaka ma wannan aljani ai gamin gambiza tsakanin mutane da aljanu a ce su zo da misali alqur'ani Allah ce wallahi ba sa iyawa to ba mutane da aljanu ba ko da mala'iku aka hadu ba sa iyawa Allah bai ambaci mala'iku ba don kasancewar su mala'iku ba sa jayayya da cewa ba wanda ke iya kawo misali alkur'ani amma cikin mutane akwai ‘yan kai masu cewa ana suna iya kawo abin da daidai da alkur'ani cikin aljannu akwai yadda an hakan masu cewa suna iya kawo irin alkur'ani wannan shi yasa sai Allah keɓance su su kaɗai yake mutane da aljannu amma hadda mala'ikun ma da za a sawo su ba sa iyawa su su riga sun san ba sa wa shi yasa Allah ma bai sawo su ba ina fata an gano nan dukka halittar Allah gaba daya ba mai iya kawo misali alqur'ani domin me domin magana alqur'ani magana ce ta Allah shi ko Allah yadda ka san ya yahi kowa to haka magana sa ta hita kowa idan ka ce ga abun da ya kai magana Allah shine alqur'ani kamar kana son ka ce ga wanda ya kai Allah an gane to babu wanda ya kai Allah ba wanda ya kai alkur'ani mai girma shi yasa bayan Allah ya ce su kawo misali alkur'ani ba su kawo ba sai Allah ce to an rage ku kawo sura goma am yaquluna iftarahu am yaquluna iftara na'am قل فاتوا بعشر سور مثله مفترات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Allah ya ce am ya ƙulo ko ka ji suna cewa eh manzo Allah ya kirkiro alkur'ani ba Allah ya ce ba ta Allah ce to bari in muku tambaya kuko eh kul ga musu fato bi ashadi suwarin min mislihi ku zo da sura guda goma irin alkur'ani ba dukan ba muna da sura hudu muna da sura hudu a cikin alkur'ani to ku zo da sura guda goma cikinsu duka hudu an ɗauke hudu an ɗauke muku ku kawo sura goma kashal in dai ƙirƙirowa ne shi ba larabe ne to kuma larabawa ne kun iya yaren ya iya qur'ani larabci aka sauko da shi to ku zo da irin alqur'ani wanda ke da balaga irin na alqur'ani wanda ke da fasaha irin na alqur'ani wanda ke tsara hukumce hukumcin da suka yi daidai da kowane zamani suka yi daidai da kowace kasa suka yi daidai da kowace local government suka yi da daidai da kowane yanki suka yi daidai da kowane gida ma tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya Qur'ani ya dace da kowa to ku zo da irinsa bi bi sori misali mubtarayati wanda za ku kirkiro tunda shi ma kirkiro ai kuma ku kirkiro wada umani sadatu duk wanda kuka iya kira da kuke gani idan kun kira shi zai zo ya kawo muku ya kawo muku dauke ya ba ku shawara ya kara muku ilimi ku kira zai kawo min duni la wanda ba Allah ba in kuntum sadiqin in dai da gaskiya kuke cewa kirkirowa ne to kuma ku kirkiro mana suka kasa Salake kun kasa ce to wa in kuntum fi rabi mimma nazzalna wa in kuntum fi rabi mimma nazzalna ala abdina fatu fatu bi suratin mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sai Allah ke wa in kuntum fi rabi in kuna chakka game da wannan dai alqur'ani har yanzu ku yi da shi ba mimma nazzalna ala abdina cikin wannan abin da muka saukar ma bawa mu alqur'ani kenan in kuna shakka fato bi sura ku zo da sura guda kacal da zu goma na ko to ku ɗebe tara ku zo da guda sura guda kadai kama inna atainaka alkausara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar sura ta kare to ku zo ku zo da irin ta. kadai sura daya fatu bi suratin mithlihi wada akum masu ba da shaida masu ba ku karfin gwiwa gumakanku da kuke gani suna taimaka muku sai ku kira su su kawo muku ɗauke min duni la wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in dai da gaskiya kuke to ku zo da shi sun kawo ba su kawo wallahi ba su iya ba to da ba su iya ba sai Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu wa in تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Allah ce an ce ku kawo Qur'ani gaba ɗaya kun kasa ku kawo goma kun kasa ku kawo ɗaya kun kasa to tunda dai kun kasa walan taf'alu ba ku ko iya kuma har abada to mashawara ta shine fattakun nara ku ji tsoron wuta wallahi ku zo ku yi imani da shi in ba dai sun kuke a ƙona ku a wuta ba fattaqun da allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wutar da wanda an makamashin wannan wutar mutane ne kahira irin ku wal hijara da duwatsu wanda ake bauta masu ne ake kadawa ciki to ku yi hankali za ku fada wutar in ba ku yi da alqur'ani ba ya Allah ka kara mana imani da alkur'ani wani ya nuna mana kenan ba ya kawo misalin alkur'ani ko amma ka sani saboda shedan mugu ne shedan ya kai inda yake iya shiga cikin musulmai ya halaka su sai da aka samu wasu jama'a wa'anda ke da'awar su musulmi ne suka ce akwai wata addu'a wani salati wanda ya kai alkur'ani so dubu shida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wai wanda ya kai alkur'ani so ɗaya ba so dubu shida don abin da suka ce wa min alkur'ani ta adilu sitta alafin in dai misalin alkur'ani ne zaka haɗawa da wannan salatin nasu to zai yi daidai da alkur'ani so dubu shida shi Allah ya ce ko so guda ba iyawa ba so guda ba a kasa shi ma a kawo sura goma kadai ba iya ba aka kasa a kawo sura daya ba iya ba sai ga wani ya shiga kogo yi wa ta kulkule shi wai sai yace fa tahul malaku wai mala'ika ta zo mai da wani salati rubuce bi sahifa da wata takarda wai na ke takarda kuma eh, mina nuri wai da haske wai takardar tana ɗauke da salatin da ya yi daidai alkurani so dubu shida wayo ba fa sura guda ba duk ƙur'anin completely ya ce ya kai haka so so dubu shida ba so ɗai ba ba so biyu ba ba so uku ba ba so hudu ba ba so biyar ba ba so shida ba ba so bakwai ba ba so takwas ba ba so ta ba ba so goma ba wuce na in ji ba gobiri wai ba so goma ba a'a ba ɗaya ba ba sha biyu ba ba sha uku ba kai ba ishirin ba ba ishirin tsaye ba kai ba talatin ba ba arba'in ba ba hamsin ba ba sittin ba ba saba'in ba ba tamanin ba a'a ba tisi'in ba kai ba ɗari ba ba ɗari da ɗaya ba ɗari da biyu ɗari da uku ɗari da hudu kai ba ɗari biyu ba ba ɗari uku ba ha ba ɗari hudu ba ba ɗari biyar ba ba ɗari shida ba ba ɗari bakwai ba ba ɗari takwas ba ba ɗari tara ba ba dubu ɗaya ba ba dubu ɗaya da ɗari ɗaya ba ba da ɗari biyu ba ba da ɗari uku ba ba da ɗari hudu ba ba da ɗari biyar ba ba da ɗari shida ba ba ba ba ba dubu uku ba ba dubu hudu ba ba dubu biyar ba a dubu shida la haula wala quwwata illa billah wai musulmi na fa kuma ya yadda ta yi daidai da alkur'ani so dubu shida ya yi da kuma yana yana karantawa sai ya mutu yana karantawa kuma ya ka bai shi abubakar ya yi ya ce bai yi ba akwai ta cikin alkur'ani ya ce babu ko da ke an samu shaidani cikin su ya ce akwai ta aka ce ina sai ya daddasa shegiya sai da ya daddasa ta ya daddasa ta kalima kalima sai ya ce to ka ta cikin alkur'ani farkon ta allahumma ya ce to ga Allahumma. farkonta Allahumma salli to ina salli yake ya lalabo cikin alkur'ani bai samu salli ba amma sai ya samu fasalli sai ɗebe fa'un Allah ya ce fasalli sai ɗebe fa'un ne Allah sai sa tashi salli sai laka ya bita fasalli Allahumma salli ala Muhammadi ala akwai ta ko ina cikin alkur'ani ke gashi Muhammadi akwai shi wa ma nuzila ala Muhammadin ya kawo ya sake bi ya bi ya bi ya bi sai da ya kai ƙarshe amma ita ma da kanta take wallahi ba ta shiga ya cusa ya cusa ta shiga ya ta ce shiga ta ce yayyayi ta shiga ta ce wallahi ba ta shiga saboda mi saboda babu ta ciki Qur'ani yana karbar ta musulman duniya na karbar ta ba za su karbe ta ba to kaddara ka ce tana cikin alqur'ani to don me kace kuma ta yi alqur'ani sau dubu shida in ka ce tana cikin mun jiya tana cikin alkurani wadda kace to don mi take yi alkurani sau dubu shidda ka taba gani akuya da ciki cikin ya hita ya kamata ka yi hankali mana to wannan fa yana daga cikin abubuwan da yahudawa ke kokari su zo su raba mu da addinin mu su raba mu da aqidar mu idan aka raba ka da alkurani ko aka ce ma ga abun da yafi alkurani don Allah ka zama musulmi ko ka zama arni musulmi na da littafin da yake tinkaho da shi kamar alkurani to sai aka ce ma ga wani abu wanda zaka karantawa kai tsaye yanzu yanzu ko minti guda baka karewa ka karanta sannan kuma ka yi alkur'ani don la zan so in wahala in ta kama karatu alkur'ani eh, manzo Allah ce in ka karanci alkurani kasa ga kwana uku baka gane shi ba kwana uku kana wahala sannan ka sauke to a ce yanzu lisa sahawa daya ka sake biyu uku hudu sai ka kai dubu shida sannan zaka kai darajar mutumin da ya karanci wagga salati da ko minti guda ba a karewa Allahumma salli ala Muhammad lima khatim lima bil wal hadi wa to duk ka gama yanzu maza maza ka gama don Allah zaka tsaya kana waccan wahala ga sauki kaga an biyo hanya ta ta za a raba musulmai da littafi su alqur'ani don Allah in ka yi da ta kai alkur'ani daraja so dubu shida mi kai ka karatu alkur'ani don Allah don Allah za ka yi irin wannan wahala to kaga kokari ake a raba ka da ni a raba mu da alkur'ani idan aka zo wajen hadisai kuma don yahudawa suna sun shigo cikin mu da dama suna son su raba mu da addinin mu aka ce ma hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka je sun ce to wannan zahiri ne to ai akwai baɗi ne ne kuma ba wanda ya sani sai wa sai shi ne da shi ne da shi ne suna suka san baɗini saboda wannan baɗini ne ku zahiri kuka sani aya ƙur'ani zahiri na hadisan manzo Allah zahiri ne to ina baɗini to nasu sai ne. yanzu kenan sai kai watsi da zahiri sai ka koma ma baɗini kenan kai watsi da mi kai watsi da musulunci gaba ɗaya ka koma arni original an gane wannan kuma ka ce wannan salati ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. manzo Allah bai salati ba abubakar bai salati ba Mi na manzo Allah yi ma don Allah Mi na abubakar yi ma don Allah me laifin na manzo Allah me laifin na abubakar me laifin na ali bin abi talib me laifin na sabon manzo Allah kwata kwata duk bai yi ma ba Allah da kansa yana salati ko bai karanta mun alaramma inna allaha wa malaikatahu mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله إن الله للي الله سورارك جباوا الله للي الله وملائكته da mala'ikun Allah ji mala'ikun Allah duk darajar su yusalluna ala nabiyyi suna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati يا أيها الذين آمنوا يا كوما إيماني صلوا عليه كوما ذو الله ثلاثي وسلموا تسليما كوما تسليمي كوما سلما كوما صلاتي كوما إيماني sabon manzo Allah da suka ji wannan aya suka zo suka samu manzo Allah suka ce ya manzo Allah mun ji yadda ake mun sai da muke maka sallama amma salatin da Allah yake a yi maka manzo Allah ba mu sani ba larabawa ne fa tare da manzo Allah sabon manzo Allah suka ce ba mu sani ba koya mana yadda ake yi annabi ce kulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid daga baki manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya koya masa bai suka kama amma kai yanzu wani kawai ba wucewar manzon Allah ba wucewar Umar da Abubakar da Usman duk masu albarka sun wuce mabiyansu sun wuce mabiyansu sun wuce sai da aka zo ga ƴan baya sai shi ko ya bullo da ka taurawari da ka tanan zaha da alkebba ya shige cikin kogo kamar damo kan cikin kogon sai addu'a yake ya Allah ka bani salatin da ya wuce duk salatin da aka wa taba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk salatin da aka taba manzo Allah ka bani wanda ya hishi yanzu kenan yana roƙo Allah ya bashi salatin da ya hina Allah tunda shi Allah yana yi ko bai ba la rama karanta mana aya yanzu ba to yanzu a bashi salatin da ya wuce na Allah wanda shi Allah ya yi annabi ya yi salati ko bai salati ba a bashi wanda ya wuce na annabi Muhammad sabon manzon Allah sai salati ko wasi ba a bashi wanda ya wuce na sahabban manzon Allah wai kuma shikenan kuma sai aka turo mai da ban eh, ga salati gashi nan ban kaura a cikin takarda farar takarda ta haske aka zo aka bashi aka ce to wannan fa ba naka na ba amma mai shi na nan tahi sai ya aji sai da yan ba wai shi zama na faɗan baya wai akwai wani ɗan bayan da zai zuwa bayansa shi kai ne bai ko isa sai dan na bayan shi yazo shi adda aka ce to shi kenan sai aka bashi to wai ka ta shi sai aka zo aka ce to yanzu sai ku rike wanga salati yahi ko ni salati duka daraja salatin kowa yahi duk salatin da aka taba yi fil kauni bai kai shi ba sai dada sai suka yi waki da duk salati annabi Muhammad duk salati da sabai suka yi suka waki da shi duka salati sai suka rike wanga wannan yahi daraja ga salatin da annabi gare su ba sai sun faɗa ba su da kansu sun san da wagga wanda a tare da su ya sani wanda ke gani yadda suke ya sani sun yi ɗaukar salatin nan fiye da salatin da duk ya zo daga wajen manzo Allah don Allah wannan salatin makaranta yanzu wanda annabi ya koya masa ban manzo Allah kun ji suna bashi muhimmanci idan aka zo wajen daure aure zaka ji an ce ayi salati annabi goma goma sai a kama salati annabi wanga da kowa ya sani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai an kare duka can sai a fi zan ce fatiya da salatil fati yanzu shi salati manzo Allah an yi guda nawa an yi guda goma ita wagga saboda ladarta da yawa to ba a yin goma sai dai guda kadai saboda ta yi wancan na manzo Allah shi na manzo Allah goma za a yi amma wanka kan nawa za a yi guda wata rana a ni mahaukaci mahaukaci an zo wajen daurin aure to sai lima yayi irin haka yake ai salati annabi goma goma aka yi aka kai salati ce to ai fatiha da salatul fatihi guda goma sai ba mahaukacin ga sai dauko gomi ne yake ina kaura ma gomi ga mahaukacin banzan ga ka san mahaukaci bai san mahaukaci na ba wai liman wai limamin ga da kuskure yake aka salati goma goma shi da amma mahaukaci ka taba ji ai salati annabi goma goma a salati fati goma wallahi salati fati ta wuce ai goma ladan zai yawa aiki zai wa Allah yawa saboda ka ba za a yi ba sai dai a yi guda to yanzu don Allah tsakaninku da Allah idan ka auna wannan salatin da annabi ya koyar da bakinsa da wannan ko daɗin saurare waye ya fi bari ka jiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun Majid to dauko waccan اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما أخلق الناصر الحق بالحق كك كك ناصر حق حق حق حق حق من ذاك مقرأ والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق كك ذاته دي بحق كك كك دي كك كك ka san ba balarabe na yi tsara ta ba wallahi wani jahili na balarabe bai kyara irin wanga kakakaka haka haka kaka darihi wa meka kike darihi azim to do Allah auna ka gani da wagar ta manzo Allah wahi wai ana raba ana son ka rike na manzo Allah kai ku kana ta wada kana ce an zage ka ba zagin ka ne aka ba ana son ka aje wancan ka rike na manzo Allah ko ba musulmi ne kai ba ba kai da manzo Allah bane kana kana kana son ka ce manzo Allah bai da falala ne ko shi manzo Allah bai san falala ba kake taka adda falala amma ta manzo Allah ba ta da falala ana cewa ka aje tashi ka rike ta annabi Muhammad to ba wa gaba wallahi wa da sauki ta wa ga kaka kaka dinga da kunjiya ko wallahi da sauki ta akwai wanda suka ce gaba ɗaya ba a yadda ka karance ta ba sai kana da ni sai kana da arwalla idan ka karance ta baka da arwalla za a yi ma salku ka sa abin da a salku wai a feɗe ka a ɗebe ka daga ɗariƙar har abada ba za ka koma cikin ta ba kamar yadda kasa idan aka kawo ma akuya an yanke ka heɗe ta aka ce mai da fata tana kana iya mai sheta in ba ka iya mai sheta to haka wai in ka kuskura ka karanci wanga salatin ga nasu da shehun su ya kago ka karance ta baka da arwalla to haka za a heɗe ka wanda har abada baka komawa Allah ki raba ka da komawa to amma bari in tambaye ku tsakaninku da Allah alqur'ani ana karanta ba da arwalla ko sai da arwalla mutumin da ya zo da tsalkensa ya ɗauko ƙur'ani bai da arwalla ya karanci alƙur'ani ya saba Allah ko ya samu lada wallahi duk malaman musulunci su da cewa ya halatta ka karanci alƙur'ani ko baka da arwalla duk malaman musulunci abinda suka ce kawai ka yi arwalla ƙarin falala ne ƙarin ladabi ne amma ya halatta ka karanta kuma in ka karanci ƙur'ani baka da arwalla kadara duk abinda suka ce kwata-kwata ma ba in karantawa kawai za ka yi ba tare da ka rike mutafi ba babu mai shakka ba mai saɓani ya halatta inda ake saɓani ka ɗauko mutafin ka rika haka to su tasu ba ma wai ka ka ɗauko ta ka rike ba ka karanta da kai bai isa ba yanzu ala rama ma da cin qur'ani ne yana iya karantawa ko ko dole sai ya wallah yanzu na inda kake kana iya karanta qul huwallahu ahad ko ko dole sai ka yi arwallah a musulunci babu wannan ba dole ne ba to amma su wannan suka ce dole sai da arwalla in ka yi arwalla ba ka karanta to shehi na iya heɗe ka yadda ka heɗe a kuya ba ka sake koma mata ka su har abada ka inda dai na aka heɗe da sanci to Allah raka sake gona to ita ɗin wagga da suka ba wannan daraja to ta yi wannan ko a wajensu ta yi wannan a wajensu ita ce kake ji in an ka zo an ka gewaye wannan ƙille ana karantawa اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة حقيقة ككم كما كمس كم رمى الرمس kajiya fa wai don kawai a da kai an dauke ka kai jahili na wai wani wal yaqutatil mutahaqqiqatil haqiqatil aayati bi markazil fuhumi wal maani kaga kaga kaga mallam babu dadin ji ko jaki yawan karatu ai kamata a dauke shi jaki ne balle wai mutum to hakan kuma wai yahi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na sabon manzo Allah yayi qur'ani ma gaba daya tunda qur'ani kana karanta ba wara amma idan ka karanta dole sai da arwalla bi ma yatin ko taimama kai ka karance ta wallahi za a hishe ka duk wanda ka ji ta nan kamar ramas wai ta yi alqur'ani a wajen su wai ana ta kira ana cewa ku bari wai sun su rike sai su mutu to je ka mutu ka wallahi zaka gane baka da wayi wallahi mu mu yadda mu rike na manzo Allah kai ko rike naku mu je gaba Allah kowa rike da nashi mu gani ni dai na rike da salatin manzo Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ko kuma kuna rike da shi ko kun saki Allahumma salli ala Muhammadin mu yi gaba ɗaya mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid ya isa ko bai isa ba to mu mu rike wagga kai ko rike taka kuma da a ce lokacin da kunka kawo naku dinga, ga kun ce naku ba musulunci na ba da sai a zauna lahiya da ba mu koma magana su amma ma matsala da kuka kawo kuka ce musulunci ne ban kun ce musulunci ne kuma kuka ce yahi na musulunci sai mu kyale ku a'a da cewa kun kai ba na musulunci na ba na kuna zikirin da kuke kuna motsa jiki na kuka ba zikirin Allah kuka ba motsa jiki na akai sai mu kyale ku sama kuka ce lada kuka samu sai ku dauko ƴaƴa mata da matasa tuzurai wanda bai taba aure ba bata taba aure ba tuzuru tuzuruwa a dauko ganga a kama kidi gagagam gagagam gagagam gagagam ta sawo uniform ya sawo uniform ana tsiraji ya habibi wai ya habibi wai wa habibi manzo Allah amma ita saurayi ta kalla wa ce habibi shi ko ita kalla ya habiba shi dannu mutane wallahi a wannan ba ta tarbiya ne ko gyara tarbiya ne ba ta tarbiya ne kuma gashi nan suna yaduwa ƙauyuka suna shiga ƙauyuka inda mutane wai inda jahil kewa mutane tutu sai su shiga da ganguma ka san shi jahili in aka ce ma kiɗi aka yi ɗan shakata a ɗan rawa da ƴan mata shi aha kaga addini morewa wallahi wallahi da wannan addini gomma ma ka aji addini ka je ka ɗauki kangakka ka koma ɗan ƙwairo ko ka koma shata ko ka koma rarara ko ka koma kilasis ko <laughs> wallahi ya ma domin wa'annan sun suna aikin da sun san haramun ne shi ko wanga yana aiki da suna addini kuma haramu yake dan bid'a gomma bid'a wallahi gomma haramun da bid'a Sufyan bin Uyayna shi ya fadi wannan ɗaya daga cikin manyan manyan malaman sunna magabata Allah ka samu gani to cewa ga abun da ya kai alqur'ani wannan kahirci na ba qur'ani so ɗaya ba walla ba so ba so dubu shida ba ko so ɗaya kace ga abun da ya kai alqur'ani wallahi kahirci kahiri na wallahi kace ga abun da ya kai alqur'ani ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so dubu ɗaya ba ba so dubu biyu ba ba so uku ba ba so hudu ba har so dubu shida kuma wai kana jiran wai sai mun zo mun ce ma kai kahiri na ya kamata kai maka ce ma kanka kahiri mana Allah ka shirya mu wallahi listamatul insu wal jinnu da mutane da aljanu za su tattaru ala an ya'tu bi mithli hadha alquran akan cewa wai su zo da misali al alqur'ani Allah ce la ya'tuna bi mithlihi wallahi ba su iyawa ba su iyawa wallahi misili fa aka ce ba su iyawa e an ce misil kuma malamai sai suka ce muna wato ya shafi kowane bangare misili fil balaga kila yana yuwa ka ce to abin da ya sa don na ni malami bida da aka kawo na sai na cewa a ai abin da aka ce irin eh, eh, wato daidai da alkur'ani a wajen falala wajen falala tafi alkur'ani to sai in tabbe shi to wajen mi kuma ita ko ta yi alkur'ani qur'ani ya hita falala to ta yi alkur'ani falala to a wani bangare qur'ani ko ya hita to min kulli wajahin ni ko wace huska baka iya kawo bisali alkur'ani wajen falala babu kama alqur'ani wajen balaga babu kama alqur'ani wajen fasaha babu kama alqur'ani wajen uslubi babu kama alkur'ani wajen ta'abiri babu waje kama alkur'ani wajen abin da ya shafi tanzimul ahkam babu kama alkur'ani wajen abin da ya shafi alqisas babu kama alkur'ani wajen abin da ya shafi wato al'ibar ba abin da ya kai alkur'ani wajen abin da ya shafi almawa'iz ba abin da ya kai alkur'ani kai min kulli waje ba kama alkur'ani malaka babu kama alkur'ani wallahi wanda yake maka kama alkur'ani kuma kai da shi wallahi eh, Allah shirya ka walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashi za su taimaka ma sashi duka su hadu du'a hada shehu na tijaniya da na qadiriyya da na shi'a da na shirme da ni shegi duwa hada su wallahi ba su iyawa to hada aljanu a hado musu da aljanu ba su iyawa wallahi ba da aljanu ba ko da kowa ma za a hado wallahi ba su iyawa haka Allah ya faɗa kuma mun yadda da wuga na'am ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أمن كما فأبى أكثر الناس إلا كفورا الله أكبر ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن للي موا متاني بياني الدين سكيونا القرآن كتا في الله دلا دلا يد كودا كودا تقولي كي ذاك غانيوا sai dai in ka wallahi ko jakin buza kake kana iya ganewa sai dai in ka kiya wala kada sarrafna linnasi mu wa mutane bayani a mutane fi hazal qur'an a wannan alqur'ani da suke cewa ga abin da ya kai shi mun yi bayani min kulli masal kowane misalin da ake bukata gashi kowane bayani yana a gashi dukkan abin da ake bukata gashi Allah ya bayani amma fa ba aktsarun nasi mafi yawan mutane o oh, lage da kan su kan sun kiya illa kufuran kahirci dai suka so wallahi in ka kawo musu qur'ani ya ce a ah, wannan babu falala a ciki ka kawo hadisan manzo Allah a ah, amma da kai kawo musu ai wanda yake kaza zai shiga aljanna biduni hisabin wala iqabin akoni bawa Allah zai iya kai ka aljanna idan aka bi ai waliyin Allah ne mai daraja na mai karama na daga ni guza yake takawa ya sheka da gudu sai gashi makka ya yi aikin haje ya dawo nan da nan da nan ha ai waliyin Allah na ruwa ma in suka zo takawa ya kai bisa ruwa lallallabi ya wuce ya je nan da nan da nan kuma idan aka je ran tashin kiyama wayyo ai yana da wata katanyar riga wannan rigar nan ko ne ko ce riga wannan riga tana dauke da aljihu dubu ko ne aljihu dubu yana daukar mutum dubu zai mayawa dubu Allah bai gani ba ya kai mu duka ya zazzage ya kwaso in ga ya zazzage ya kwaso in ga ya zazzage duk Allah bai gani ba suna na sun bude baki sura ta tasbaha wai sai an zo a zazzage su gun ya ki ku wallahi wuta za a zazzage ku wai wannan shi wai shi shine falala ne falala ga Qur'ani fa ma illa kufura irin wancan da aka so irin wancan da ke dauke da kahirci ya Allah ka shirya mu Hmm. sai Allah ke cewa fa ba aktharu nasi illa kufura mafi yawa mutane sun ki yadda da kur'ani amma su da kafirci da abin da ke cikin ya Allah ka raba mu da kafirci da kafirai anan za mu tsayawa insha Allah abu da makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk